alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فصل الكلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم din wanda ya faru ai ya shafa akida cewa sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani a zuciya an gane to wannan akida wannan irja'i din نعم فقيل إن أول من قال به رجل يسمى زر بن عبد الله الحمداني فلقوا من دي فارفة فدو هنا كده ذر بن عبد الله الحمداني نعم فقد سئل إمام أحمد عن الأول من تكلم في الإيمان من هو حقيقة أنت بي إمام أحمد زبادة فلقوا من دي مغانا جميل إيمان ولين الشيء فقال يقول أول أول من من تكلم فيه ذر فلقوا من دي فارفة مغانا دي شيء زر wa qala salma bin kuhayl salma bin kuhayl ya ce wa safadar al-irja wa huwa awwal man takallam bi shi zir ya siffanta irja shi ne farkon wanda ya yi magana game da irja nam ثم قال قال اني اخاف ان يتخذ هذا ان يتخذ هذا دينا yace ni ina jin tsoro an yi takaza haza dinan kada a riƙe wannan fa ya zama addini bayan bayar ya faru ya faɗe ta fa kuma wai yana jin tsoro a ah, tun da ka faɗa ka san za a rike shi a matsayin addini kai malami ne kai malamin addini ka faɗa abu to kana ganin kawai ka faɗa shi kenan ai idan malami ya samu zamiya to dubbai sukan zame saboda shi falamma atattu al-kutub min al-afaq a lokacin da littattafai suka zo mai daga sassanin duniya tsala ya ce idan dan fasami su ya kulu ba da zahaza sai na ji shi yana faɗa bayan haka wahala amuru zai zahaza shi akwai wani al'amari banda wannan wannan al'amari da ya faru shi akwai wani al'amari banda wannan wa qala al-amash amash ya ce zir al-hamdani ya kulu naji zir al-hamdani yana cewa laqad shahidtu ra'ayan laqad shara'tu ra'ayan khiftu an yutala dinan yace hakika na shar'anta wani ra'ayi wai na ji tsoron kada rike shi a jini wani irin magana ne wannan ai ka ji tsoro ka yi sauri ka yi ta magana wannan fa ra'ayi ba daidai ba ne wannan ra'ayi kuskure ne duk wanda ya rike shi Allah ya tsine mishi ka fito ka yi inkari amma ka ce kare ki za a yi wai kana jin tsoron kare zama addini dama ka san zama addini na'am na mafi lafazin sunna a cikin lafazi wato kripto an yi takaza sunna ni ina jin tsoro kada a rige abin a matsayin sunna sunna li abdullahi mu duba a sunna na abdullahi bin ahmad bin hanbal yaran imamu ahmad ina da littafi a sunna na mamuna kara sani wato akwai ra'ayi na biyu awwal man takallama bihi Hamad bin Abi Sulaiman cewa lallai farkon wanda ya magana da aqidan irja shine Hamad bin Abi Sulaiman wa shaykhu Abi Hanifa shine malamin Abi Hanifa wa Tirmidhi Ibrahim an-Nakhai eh to kila shi shine dalilin da yasa wa iyaz billah Abu Hanifa ya dan tasirantu da irin wannan abun Abu Hanifa ya dan tasirantu da wani burbushi na ainihin fahimta na irja za malamai ga duba cikin sunna na na yaron imam ahmad bin hanbal malamai sun yawaita magana kan abu hanifa dangane da wannan yana da irja'un khafif irja'ul fuqaha an gano wannan eh za mu muna karanta gidan da hawiya za mu ga wannan bayani a ta imam tahawi da yake ba hannafe ne shi ma wannan irja'in ya kurje shi hannafawa wanda suke hannafawa sosai za ka suna da ɗan wannan irja'i wanda yake khafif din eh na'am ala maimun abu hamza wato maimun abu hamza ya ce alali ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai ya ce mun la tad'u hadha al-mal'un yadkhul alayya kada ka bar wannan tsinan nan ya shigo waje na bayan ya riga ya faɗa gina irja fa ba shi ka bar ya shigo waje na shine hammad wannan shine hajar al-muqtadi eh, yace inna awwala man qala bi salim al-afdal aka ce kai ba shi bane farkon wanda ya faɗi wannan magana wani mutum salim al-afdas نعم قال معقل بن عبيد الله الأنبسي معقل بن عبيد الله الأنبسي يأتي قدم علينا سالم الأفدس بالإرجاع سالم الأفدس يأتيه منا يأتيه يتلتا منا يأتيه نعم فعرضه sai ya tallata shi ga mutane. Ala sai mutanenmu suka guje shi gudu mai tsanani yana fara yaɗa wani gaske kai wannan gida tana da hadari sai suka guje shi gudu mai tsanani wannan shi ne abin da ya kamata a aikata ga duk mutumin da ya kirkiro bid'a a guje shi kamar yadda za a guje zaki saboda kada ya halakar da al'umma na'am nan wa ba'd ulama yara anna awwala man qala bihi sashen malamai suna ganin lalle farkon wanda ya faɗa aqidar irja wa da'a ilayhi kuma ya kira zuwa ga aqidar irja shine qais al-masri wa huwa rajulun min kufa wani mutum ne daga kufa qalahu الامام الاوزاعي اذا كما ina ga mafi yawan kufa basra kufa basra بلي daldalin kirkiro bid'a iyaz billah الاوزاعي ya faɗi wannan magana wa haula kama qala al-ulama wa'annan kamar yadda malamai suka faɗa nam gaba ɗaya zamani ɗaya suka kasance kenan zai yi wannan ya fara faɗa sai wannan ya gamsu wannan ya gamsu cikin zamani ɗaya ne kusan wa qawluhum qarib min ba'd ko maganan su yayi kusa da maganan sashi maganan wannan da maganan wannan sun kusanci juna wa kana aktharuhum min ahli kufa kaga mafi yawan su daga cikin mutanen kufa ne ولم يكن أصحاب عبد الله بن عبد الله من wala ولا إبراهيم النخعي wato ɗaliban abdullahi ba su kasance daga cikin murji'awa ba ko ibrahim nakhai eh abdullahi bin mubarak ko ibrahimun yi da ire-iren su ba a samu mulki ko kaɗan ba irin wannan in ya taso malami ya faɗakar da kyau ya tsaya ya yi raddi da kyau ga wannan bid'a ɗin. to Allah zai kiyaye ma ɗalibanka kada al'amari ya taso kai shiru kan abu kana ganin an shigo da bid'a a matsayinka na malami ka an karar da mutane ka nuna musu babu kyau duk da kana faɗa za a ce kana zagin malamai to ka cika raddi ka ji kaza to gara ka cika rantin gara ka zagi malaman saboda ka tsare aƙidar mutane in kai shiru saboda jin nauyin mutane sai ka sai ga mutanen ka sun fada ciki ana tambayan kana jin tsoron in nayi magana to gaskiya za a ce malam wani da malam wani ke faɗa na taɓa mutuncin malam wani to gara dai a yi shiru saboda maslaha daga nan sai ga a cikin ɗaliban ka talatin sai ka ga an samu guda bakwai ka rabu da su saboda maslaha sun koma mummuna aƙida wanda zaran mutum ya mallaki mummuna aƙida da kai da shi kun yanke zumunci kenan duk karanta wanda kai wa ɗalibi sai faɗa a mummuna a cikin zumunci alaƙa ku yayin hmm? haka in kana da yaro yaron ka ya samu wata ajiya da sai da shi kawai kuna zaman doya da manja ne ko ga yana ina ina kwana ba ƙarya ne ko ina ina kwana ba ba in dai ya aƙida ku daban-daban to akwai wani siyayya da yake maka an fahimci wani ko na'am fasaru na fi da khawarij wal mu'tazila sai suka zamanto kishiyar khawarij da mu'tazilawa su wa'annan su ‘yan murji'a ba? Inna al'amal zai lalle ayyuka ba su daga cikin imani. Wanda ya faɗi wannan Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa. Na'am. Eh. bismillahir rahmanir rahim sai na baya halarta a gare ka ringa sawwafawa ka ce da sannu zan yi kaza da sannu zan yi kaza a cikin al'amura shi yakan kai zuwa ga rashin cin nasara wal khayba sai yakan kai zuwa ga tabewa da hasara bal idza salakta fi amrin min al kai idan ka shiga cikin wani al'amari daga cikin al'amura yan ya kamata a gare ka ya kai ɗalibi mai ladabi an tushabbira an sa'i ka zage damɗe na ƙoƙari ka zage damɗe na ƙoƙari akan wannan al'amari ka bayar da gayan ƙoƙarin ka bi wajen samun sa da kuma wajen kammala wannan abu karka ce da sandu zan ƙara tashi gobe da sandu zan yi kaza gobe Walayen yan bayyana ka an takuna zawaka ya kamata ka zama mai ɗanɗano akwai da dandano in ya ɗan ɗanɗana wannan bai ƙarasa saba, zai shiga dan bai ƙarasa ba shiga dan bai ƙarasa saba ya fara karatun tauhidi bai yi nifa ba sai ɗan aji fiye zai koma karatun hadisi sai ɗan ɗanɗana sai kuma karatun fiye ya ɗanɗana sai kuma karatun kaza dan ɗanɗana daga baya sai ga babu wanda ya ƙware a kai kowane fanni ya dan ɗanɗana ne kaɗan amma bai yi zurfi ba a kowane fanni ka ɗauko ka tabbatar ka yi zurfi a gare shi ta inda kai ma za ka zama imam a wannan fanni wanda za ka iya karantar da wasu na'am bal ne min hadha maudu. a aka tsare daga wannan wajen wa tadkhulu ila mawdu'in aka shiga wani mawdu'i da bai annan min al-ar ash-shay'i domin yana daga cikin aibi yana daga cikin aibi mai muni ka fara da wani abu summa tatruku sannan ka bashi aibi ne mai muni ba tare da ka samu ganima ka samu riba daga gare shi ba ba tare da ka samu wani fa'ida abin yabo ba ƙarar sha'ir walam ara fi qulubin nasi aiban kana kafirin ala tamami ban taba ganin ara aiban ban taba ganin aibi ba fi qulubin nas a cikin aibin mutane kana kasal qadirin ala tamami kaman tauyewan mai iko masu iko akan cikawa kuna da iko ku cika sai ku cika ku tauye to ban taba ganin aibi kaman wannan ba na'am ara وقد العلامة ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القيم العلامة ابن الجوزي يقول أسئلة تابع بكيمة الباب الثالث عشر في ذكر تلبيس إبليس إيه وتبادي أسئلة تابع ابن الجوزي سنة تلبيس إبليس babi na goma sha uku game da ambatan wato rikitar wanda Iblis ya yi ala jami'in na yadda Iblis ya rikitar da dukkan mutane su tulul amal ya samu musu dogon buri sai ga ɗan adam na gobe zan yi jibi zan yi gata zan yi kuma har abada ba zai yi ba qala wa kam kam khadara ala ala qalbi yahudi da yawa yakan afko yakan afko ga zuciyan ba yahudi ko ba nasare kan musulunci daga shi yana sanya musulunta wala yazalu iblis yusabbitu iblis baya gushewa yana dan kofar da shi insha Allah ka sake tunani eh tabbas za ka shiga amma zauna zai ce kada zai ce maka kada kai gaggawa wata mahal fil nazar kaɗan yi jinkiri wajen nazari kafin ka shiga musulunci wa musulunci ne sai ya yi jinkiri eh, su fayu fuhu sai ya sai shi ɗan yana mutu a lalaka sauwafa mishi har ka gaba yahudan bai musulunta ba ya mutu kan kafircinsa wa ka yi yusawwifu al'asi bi sauwa haka nan shi ɗan yana tazwifi yana sauwafa ainihin mai sako da tuba kafin ka tuba kaɗan bari sai nan da lokaci kaza ka wannan zunubi kawai gara kaɗan yi kaɗan more na wani lokaci daga baya sai ka daina da baki ɗaya sai yana baka wasu shawarwari kai ma za ka ce bari ka yi aiki da shawarwarin fa yaj'alu eh, arduhu min ash-shahawat fa yaj'aluhu gardu zai sa mai ainihin manufarsa na sha'awowi wa yumanni ya sa mai al-inaba ya ringa mishi buri na ainihin komawa zuwa ga Allah kamar qala shair la ta'jal tauba la tajtali wa ta'mal at-taubata min qabli la tu'ajjil at-tauba kar ka gaggauta tuma da ba ta shi ga abin da kake sha'awa wa ta'amalu tauba min ne. sai ka ringa fatan tuba nan gaba kar ka gaggauta tuba ga abin da kake sha'awa kai kai kai bu kai bu kai burin tuba nan gaba wato ma'ana shi ma kamar kamar mawaki kamar yana taswifi ne kar mu sai gaggauta tuba tuba ga abin da yake sha'awa in kana sha'awa abu kakka kakka gaggawa tuba kai fatan tuba kaɗan kaɗan daga shi zuwa nan gaba ya fi kun yana zuga ta ne. Alakida نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم والعباد فاعلون حقيقة su bayi su ne masu aikatawa hakika wallahu af'ali amma Allah shine mai aikata mai shine mai halitta ayyukansu na'am wal abdu huwal mu'min an gane ku wannan shine salafiyun tun daga zamanin manzo Allah har zuwa zamanin magabatan mu bayi su ne masu aiki bayi su ne masu sallah su ne masu azumi su ne masu zarka hakikatan ba majazar ba khilafa lil asha'ira asha'ira da yan yan wa'annan yan jabariya suna ganin bawa ba shi ne mai yin aiki ba an gane bawa ana jingina aiki zuwa ga bawa ne majazar la hakikatan bawa ba shi ne mai sallah ba hakikatan ba shi bane mai azumi hakikatan ba shi bane mai karatun qur'ani hakikatan a'a kawai ana jingina abin ne zuwa ga bawan hakika amma ga hakikanin mai yi shine Allah sai dai ba sa iya faɗa kai tsaye haka amma wannan shine manufar su shine ma'anan jabar da ake da kamar an tilasta mishi ne yayi aiki ma'anan jabar an tilasta ma kayi aiki sannan aka yi ma azaba kan wannan aikin wannan shine aqidan jabariya shine anan shekul islam yake rabbi bayi su ne masu aiki hakikatar wallahu khaliqu af'alihi Allah shi ne mai halittar ayyukan shi Allah halitta yake yi bayi kuma suna aikatawa an gano wannan ko na aha wala abdu huwa almu'min wal kafir yawa wa bi hadha al-intibar bawa shine mu'mini bawa shine kafiri haqiqatan la majazan wal bar wal fajir bawa shine mutumin kirki shine mutumin banza ko musalli tunda shi ya aike bawa shine mai sallah bawa shine mai azumi walil ibad qudratun ala a'malihim sanan bayi suna da iko akan ayyukansu Allah ya riga ya halicci iko ya sa musu kowane bawa yana da ikon su wannan mun irada bayi suna da irada nam wallahu khaliquhum Allah shi ya halicci wayannan bayi wa khaliqu qudrati Allah shi ya halicci kudurar su wa iradati da iradan su kamar yadda Allah shi ne ya halicci bawa an gani Allah shi ya halicci idanka da kake gani Allah shi ya halicci kunnanka da kake ji Allah shi ya halicci hancinka da kake kake ainihin shaka amma wane ne mai shakan hakikatan bawa wane ne mai kallo hakikatan bawa bawa shine mai kallo da idan shi da idan da Allah ya halitta mai bawa shine mai ji da kullun da Allah ya halitta mai bawa shine mai magana da bakin da Allah ya halitta shi. amma kuma Allah shine mai halittar bawa shine mai aikatawa haka nan bawa shine Allah shine ya halicci wato sallan da kake da azumi da zakar amma kai ke yi an gane wallahu kalaka kuma masu amalu Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa innal ladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda hmm. kaga shi Allah su bai su ne suka yi imani su waye suka yi imani su wane ne suke yin aiki mai kyau nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashidu matayen ku gonan ku ne ku je ma gonan ku inda ku ma su wane ne masu je ma gonan su ne a gani to Allah shi ya halicci gonan amma ku ke zuwa ko za ka duwa nan gashi nan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ya Allah ya nuna su da kafirta hakikatan su ne kafiran to da suna cikin wutar jahannama hakikatan kuna da wannan hukum kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya so daga cikin ku ya miƙe kan hanya wai mai miƙewa ashe bawa shi da kanshi ne yake mustaqim shi ke miƙewa kan hanya amma wa ya halicci hanyar wa hadainahu najdain ko Allah ya ce mun shirye da shi zuwa ga hanyoyi guda biyu zaɓo wanda yake so inna hadainahu sabila in ma shakira wa in ma eh lallai mun shirye da shi zuwa ga hanya in ya ga dama ya gode in ya ga dama ya fitince ashe bawa shi ne mai godiya bawa shi ne butulu din mai cewa din an gane saka liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya zo daga cikin ku ya miƙe kan hanya bawa shi ne mai miƙewa in ya zo wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wato ba kwa so ba kwa so wani abu sai Allah ya so ba kwa ganin daman yin wani abu sai Allah ta'ala ya so sai Allah ya ga dama ubangiji talibai ashe ashe bawa yana da mashiya irin nashi amma an bawa ba shi da tasirin Allah bai so ba eh na'am an kai wa hadhihi daraja wannan daraja na kaddara da bi ammatul qadariyya wato mafi yawa daga cikin qadariyya suna karyata shi alladhina sammahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam eh, suna ganin suna ganin tabbas bayi kawai an jingina aiki zuwa ga bawa ne majazan an gane bawa wato ba shi ke sallah ba hakikatan sai dai kawai ashe yana sallah kawai sun ce kamar a sha'ira ana jingina aiki ne zuwa gabawa ta addu'an ma Allah domin ladabi tare da Allah amma mai aikin hakikatan shine shine ainihin Allah an gane a shine hakikatan shi yan sha'ira ta bangare na kaddara su yan zabariya ne suna da gidan jabar su suna ganin bawa ba shi ke aiki ba amma ana jingina aikin zuwa gare shi ne majazan la hakikata A gani wa hazi daraja wannan daraja na kaddara yukazzibu biha amatul qadariya mafi yawa daga cikin yan qadariya suna kariya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam majusu Wa inda manzo Allah ya kira su da majusawa wannan al'umma majusawa saboda annabi ya ce ni kulli ummatin majus wa majusa hazi al'umma allazina yaquluna Allah qadar Eh, hadisin Nasiruddin Albani ya hassana shi a cikin ainihin silsila ɗin shi a sahiha kuma dukkan al'umma suna da a cikin dukkan al'umma akwai majusawa su waye majusawa majusawa su ne mutanen da suke cewa akwai a suke bauta wa wuta suna cewa akwai alloli akwai Allah guda biyu akwai Allah haske akwai Allah duhu suna bauta ma Allah haske suna bauta ma Allah duhu an gane wannan to suna da alloli guda biyu ma a cikin al'umma a cikin ummatul ijaba musulmi akwai akwai yan akwai ainihin majusawa majusawa wannan al'umma su ne masu cewa babu kaddara su suna cewa Allah shi ke halittar aikin kanshi da aiki Allah shi ke Allah yana halittar komai a duniya banda aikin bawa Allah yana halittar komai a duniya banda aikin bawa kun fahimci wannan Allah yana halittar komai banda aikin bawa wa ya halicci aikin bawa bawa ya halicci aikin kanshi da kanshi inji yana akwai masu halitta guda biyu a duniya Allah akwai bangaren da yake halitta bayi akwai abin da suke halitta kaga bi hazal itibar sun zama majusa hazil umma eh annabi ya kira yan kadariya majusa hazil umma yan kadariya su sune duk wani dan shi'a a duniya za a gina shi kadariya ne dan shi'a zaidiya ne shi'a imamiyya al-ismail ashariya ko shi'a imamiyya al-ismailiyya ha su wa'annan shi a shoyin ga baki ɗayan su aqidan su kadariya inkarin qaddara na'am wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-isbat to wasu mutane daga cikin ahlul isbat suna guluwi game da kaddara akwai wasu mutane masu tabbatar da kaddara kuma su su ƴan kadariya na asali su ne masu cewa ne wato su shi kadariya kala biyu ne ba amma su bangare da ana kiransu jabariya masu inkarin kaddara suna kadariya sannan masu tabbatar da kaddara suna guluwi har su nuna cewa bawa ba shi da iko su ma ana kiransu kadariya amma waɗanda suka fi shahara da sunan su ne waɗanda suke inkarin kaddara din a masu inkarin kaddara su suka fi shahara da wannan suna wannan shine aqidar mu'tazila su wani mai aqidar mu'tazila yana inkarin kaddara cewa babu kaddara an gane wani ko babu kaddara sam sam misali eh na'am hatta salabu al'abd qudratuhu wato wa'annan wasu mutane daga cikin ahlul ibad su ne yan jabariya Sai sun yi buluwi har ya zama to sun zare wa bawa ikonsa sun ce bawa kwata kwata bawa ba shi da iko bawa kwata kwata ba shi da iko an gane ko hmm. sun zara wa bawa iko sun zare mai iftiyar ba shi da wani zaɓi bai ma san yana yi ba yanzu wannan karatun da muke ba ma san yana yi ba an gari wannan zaman da na yi ba san na zauna ba kawai an wato bawa ba shi da iko komai yadda ka san bishiya iska kaɗa shi yake kawai mai gara ma an fahimci wannan ko na boye kuri zuna an an afalin layi wa kuma suna fitarwa suna fitarwa daga ayyukan Allah da kuma da kuma ainihin hukuncin hukuncensa suna fitar da hikimominta cewa ayyukan Allah babu hikima a cikinta ayyukan Allah ba maslaha suna fitarwa daga ayyukan Allah da hukunce-hukuncensa suna fitar da hikimominta da maslahanta me ma'anan wannan suna nufin a cikin aikin Allah ba maslaha kada ka ce Allah ya halicci duniya don maslaha kamar yadda ka san jariri karamin yaro zai dauki littafi ya yaga idan bincike bai san dalili ba kawai shi dai kawai ya ɗauka ya yaga zai dauki wani abu ya buga da kasa in ka tambayi jariri me yasa kai kaza zai da wani hikima kan kawai ya waye shi kenan zai ta dauka abubuwa duk abin da ya samu zai bata to haka suka dauki Allah me yasa Allah ya halicci duniya ba wani dalili su ne masu cewa kada ka ce Allah ya halicci duniya dan a bauta mai kasan wannan shine hikimatul lahi diniya shar'iyya fi khalqil jinni wal ins shine hikiman Allah ta bangaren addini da shari'a wajen halittar mutum da aljanna Allah ya halicci mutum da aljanna a bauta mai su suna kora wannan kun gane wannan ne saka yan jabariya da yan asha'ira suna kora hikima ta Allah suna fitar da hikima da maslaha kun gane Allah ta'ala duk abin da Allah ya aikata ya aikata ne saboda wata hikima a fahimtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haq Allah ke kuna tsammani mun halicce ku ne don wasa ko kuna tsammani ba za ku dawo zuwa gare mu ba a'a mun halicce ku ne saboda wani hikima wanda kun sani ko ba ku sani ba kun fahimta ah, Allah da ya halicci namiji sannan ya halicci mace a ce ba hikima eh ai da ganin yanda Allah ya halicci kowanne ka sa akwai hikima cikin abu ko Allah da ya halicci duhu ya halicci haske ka ce ba hikima ce? Allah da ya halicci arziki ya halici talauci ka ce ba hikima Allah da ya halicci farin ciki da bakin ciki ka ce ba hikima Allah da ya halicci jahilci da ilimi ka ce ba hikima yadda inda aka tsara duniya ma ya wuce ka ce ba hikima cikin shi idan mutum yana karatun science yana duba wasu abubuwan mamaki akwai abubuwan da shi ma kanshi ba amsa a kanshi an gane wasu abubuwa babu amsa sai dai kawai ya kaddara kawai ya ce ifan ifan ifan ifan ifan ifan eh ya ce kawai we assume that there is, there is a being that is being controlling kaza kaza kaza eh ko ya nature ya ce we assume that there is a nature behind this thing ya daga mu turancin shi mamaki yake yi an gani akwai abin da malamin kimiyya ne wani abu sai dai assumption kashin ka duba yanayin duniya yadda Allah ya halicci duniya ya wuce ka ce wai babu babu hikima cikin ta an gane wani ku to su yan jabariya sun nuna kawai wato babu wani magana hikima cikin halitta suna fitar da hikima daga cikin abubuwa wa iyaz billah na'am sai ka suna musu hikimatu lahi diniya shar'iyya hikimatu lahi kauniya da dabi'a na'am eh kada ka ce Allah ya halicci mutum da aljan dan abauta mishi a da bagau bil ardi a gani da Allah ya shimfida arziki ga bayi da cikin zalunci a jira kasa kaga wani bawa sai a bashi wani kuma aka kada ta mai wani a bashi kaga ai ai hikima ne wannan na halu kasam na bayyana gumba in ga kula haji duniya wa rafa'na wa ba'd darajatin yattaqi ba da sufuriya? kaga sai Allah yayi wasu talakawa wasu masu kuɗi don wa'annan sarki wa'annan zaman su laborori da ba don kiman Allah ba sai kowa mai kuɗi kowa sarki kowa shugaba kasa mu kan yadda za a yi Allah sai ya kowa wannan mai tsananin talauci wannan mai tsananin wadata wannan matsakaici wannan kaza saboda duniya ta zaunu da Allah sai yi kowa sarki duniya ba ta zauna da wannan duniya ba za mu zauna masa ba kowa ustazu ne kowa baba ne kowa sarki ne kowa shugaban kasa ne ya ya ya duniya zai zaunu wane ne zai ba wani umarni to sai Allah ya tsara abun saboda duniya ya zaunu sai ya yi wasu talakawa wasu masu kuɗi wasu kaza wasu kaza wasu masu sarauta wasu kaza na'am ba kai bane kawai kai an jingina an kan jika maka abin da yaji baka san masu da suna kafa da magana ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر يوم مو أهل السنة muna tabbatar da shugabanci bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam farko zuwa ga abubakar ne siddiq radiyallahu an in ka ji mutum ya faɗi wannan to yana da aqida na ahlus sunna wal jamaa yace farkon wanda ya kamata ya zama khalifa bayan annabi ya rasu abubakar tafdilan lahu wato saboda fifita shi wa taqdiman da kuma gabatar da shi kan dukkan al'umma ahlus sunna sun fifita sun gabatar da abubakar ne a kan dukkan al'umma in ka ji wani mutum ya ce a cikin sahabbai akwai wanda ya ba abubakar daraja dan shi a ne an gani ahlus sunna aqidan su kaulan wahidan babu jayayya babu mai daraja kamar abubakar sai dai annabawa kawai an gane wannan yawwa wato wannan shine aqidan mu na an gano wannan to dalili akan tabbatar da shi da nassi akwai hadisai daga cikin wannan akwai hadisin da hadisin da yazo cikin sahih bukhari hadisin jubair bin mut'im radiyallahu anhu yake cewa wata mata ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo ta mai wasu tambayoyi da dai wasu matsalolinta sai manzo Allah ya umarci matan ta dawo wani lokaci sai matan take cewa ya rasulullah a ra'aita in ji itu falam a jirka to me za ka ce da zan dawo ban same ka ba ba aka ce ka annaha turid al-maut kuma tana nufin in na dawo ka rasu fa wane ne zan samu Allah sai annabi ya ce in lam tajidini fa a babakar. idan baki same ni ba to ki je wajen abubakar a abin nan ki wuce ki tambaye shi haka manzo Allah ne sai hannunka bai sanda in dai babu ni to akwai wakili na in babu ni akwai khalifa na shine Abubakar radiyallahu an wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi Kitabul Ahkam babul Istiqlal an gane wannan ko sannan kuma ya ambaci wani siyaki daban da kuma wasu hadisai da dama kan wannan matsala din sannan akwai hadisin Huzaifa al-Yamani radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittadu bil ladaini min ba'di ku yi koyi da mutane biyun nan da suke bayana su ne abubakar umar su ne abubakar da umar wannan hadisin ashabu sunan suka ruwaito shi su turmuzi kitabul manaqib min manaqib abubakar wa umar radiyallahu anhuma daga su da ibnu maja da sauransu an gane wannan ko kaga wannan hadisin ya nuna manzo Allah ya ce ayi koyi da su kenan yana nuna bayan rasuwansa wanda ya kamata a sanya koyi da su an gane ko su ne wa bakar da umar kaga wannan manzo Allah kamar yana hannunka mai sanda ne game da imamancin to a bayan rasuwa na su ne imamai su ya kamata ku sanya ido akan su wajen koyi da su da yin biyayya a gare su an gane wannan ko to kaga wannan akwai hadisi a wannan hadisi na cikin bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu anha daga mahaifinta abubakar radiyallahu anhu ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya shigo a cikin ranar da wato ya fara rashin lafiya sai manzo Allah yake ce ma Aisha radiyallahu anha wato manzo Allah wato ita Aisha take bada labari to manzo Allah ya shigo wato ranar da ya fara rashin lafiya take cewa idi ili a baki wa kaki ki kira mun mahaifinki da dan uwanki Abdurrahman hatta aktuba li Abi Bakar kitaban har in rubuta wani wasiƙa ga abubakar radiyallahu anhu ina son rubuta wa mahaifinki wani wasiƙa an gane wannan sannan sai ce kai ya aballahu wal muslimuna illa ababakar hmm. Allah da musulmai sun ki yarda da kowa sai abubakar ba sai na rubuta wani abu ba a cikin wata ruwaya fala ya tsama fi hadha al-amr daimi'un saboda kada wani mai kwaɗayi ya yi kwaɗayi kan wannan al'amari na shugabanci kada misalin bayan rasuwa na wani ya tunani yana son wannan shugabanci gara in rubuta kan sai annabi ya ce ya abar lahu wal mu'minuna illa ababakar Allah da mu'minai sun kiyarda da a wata ruwaya idi ili abdurrahman bin abubakar hmm. ki kira mun abdurrahman dan uwanki domin in rubuta ma abubakar wasiƙa la yaktalifu la yuktalafu alai kada a yi sabani a gare sannan sai ce kai ma'azallah an yaktalifu al-muslimuna fi abubakar ina a'udhu billahi a ce musulmi su yi sabani ga abubakar wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi sai dai an ce a cikin isnadin wannan akwai abdurrahman bin abi bakar al-qurashi wa huwa munkar shi wannan hadisi munkar ne shi bai tabbata ba amma sauran wancan wancan da muka karanta na farko wato an ce imamul bukhari ya ruwaito amma nasiru da albani ce lam aqif alaihi inda bukhari na iya dubawa na ba ga hadisi cikin sahih bukhari ba amma wa huwa inda muslim fada'ilus sahaba babu min fada'il abi bakar as-siddiq yana cikin sahih muslim fada'ilus sahaba amma baya cikin sahih bukhari kaga wannan yana nuna ma adalci na malaman sunna wannan hadisi yana bada kariya ne ga sahabban da muke so kawai sai mu ta kirkirowa kawai mu ce hadisin na cikin kaza yana cikin kaza amma albani yace ban ganshi a cikin bukhari ba kawai na ganshi ne iya gani na a cikin muslim na ganshi sannan ɗaya hadisin kuma ce da yi bai inganta ba an gane wannan ko a duk wannan gaba ɗaya da yake nuna mana yana nuna mana cewa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzan Allah yana ɗan yi ishara zuwa ga shugabanci nawa shugabanci na abubakar radiyallahu an an gane wannan ku sannan akwai hadisai wanda ke nuna a gabatar da abubakar wajen sallah hadisan sun shahara annabin ba shi da lafiya cewa yake muru abubakar falisalli bin nas hmm. ku umarci abubakar ya yi sallah zuwa ga mutane kun san da Aisha ta nace ta nace ta ce a sa wani ya yi limanci dan Abubakar mutum ne mai yawan kuka in ce zai yi limanci kukan shi zai bata wa mutane lokaci kaza kaza kaza annabi ya ce na ce miki muri Abubakar fa yusalli bin nas hmm. ku je ki je ki umarci Abubakar ce na ce Abubakar ya sallah ga mutane to duk irin wannan gaba ɗaya yana nuna mana akwai hadisai da dama wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da Abubakar amma manzon Allah bai fito baro baro ya yi magana kan abun ba Iri ya yi isharori da hannunka mai sanda wanda ga mai hankali ka san yana nufin babu wanda ya cancanta bayan sa kamar Abubakar radiyallahu anhu an gane wannan ko to ne na'am na'am sun bali Umar bin Khattab radiyallahu an. sannan mu ahlu sunna ila yau muna tabbatar da shugabanci da Umar dan Khattab radiyallahu anhu bayan Abubakar radiyallahu anhu thumma li Uthman radiyallahu anhu to me yasa muka tabbatar da shugabanci ga abubakar saboda bayan bayan ainihin bayan bayan abubakar ba mai daraja kamar wa kamar umar sannan bayan haka kuma shi abubakar radiyallahu anhu kafin ya rasu shi da kansa saboda bai sa a samu wani jayayya shi da kansa ya ayyana umar dan khattab ya zama to shugaba har ma aka ce ya ababakar ka shugabantar mana da mutum mai kaushi mai tsina da zafi ya kamata ka dan ta mana da ilin laushi shine Abubakar ya tara sabai da cewa shugabantar wanda ya yi ma Umar wato ya shugabantar da shi akan gamsuwa ne yana da abin da zai gaya ma Allah gobe kiyama yace baya shakka gobe kiyama zai kara kanshi a wajen Allah cewa ya shugabantar musu da biyayyensu kuma haka ne sun san da ya shugabantar da Umar babu wata biria da ta kunno kai har Umar ya bar duniya yan bid'a suna nan a koyi suna so su kirkiro bid'a zindiƙan suna nan suna so su kawo zindiƙanci ba su iya ba sai bayan ya rasu sai bayan ya rasu aka fara samun yan hawari sun fara kunno kai sosai yan shi'a sun fara kunno kai har ya zama sun zama sababin kashe Usman radiyallahu an to duk wannan gaba daya ya faru su yan shi'a suke cewa ai Abubakar radiyallahu anhu shi ya shugabantar da Umar don ya saka ma Umar akan abin da ya masa a saƙifa bari sa'ida sakayya aka yi eh, kamar yadda obasanjo ya shugabantar da yar aduwa ya yi ne dai ya saka wa gidan akan abin da suka mai ba wai ya biyo maslaha bane wai an gane to haka suka ce suka ce obasanjo ya ce da karfin tsiya ko ana ha maza ha mata sai yar aduwa ya yi mulki wasu ka ce a yayi ne saboda dama wasu ka ce a yayi ne saboda ya ga ya kusa mutuwa an gane ya ƙara tashi saboda mulki kuma wani bangare wanda ce a'a yana gina ma ainihin yar aduwa ne gidan sun mishi wani abu wanda bai taba mantawa kamar yadda yake faɗa to sai ya saka wa gidan ta hanyar ya ɗauki wani daga cikin su misali kaga wannan ba manufa ba ce mai kyau manufa mai kyau shine a zaɓi wanda ya cancanta wanda ya zama shi maslaha ga al'umma to yan shiya sun ce abin da ya faru a sakifa bani faida lokacin da ainihin wato su ansar suka taru a wajen suna so su zaɓi shugaba annabi na rasuwa sai mutanen madina suka taru a wajen wani rumfa ana kai ba suna so su fitar da shugaba sa'adu bin ubada suna so su shugabantar da shi ya zama to shugaba Sosai wani bawan Allah mai ikhlasi daga cikin su ansar din sai ga alama ko wannan ba karamin fitina bane a ce su ansar su za su shugabantar da shugaba alhali ga muhajirun wanda su suka fara gwagwarmaya ga musulunci su suka fi cancanta kaza to sai ya kama hanya yana cikin tafiya sai zo ya gamu da abubakar da umar akan hanya sai ce musu me kuke me kuka kuna yi a nan wajen ga wata fitina ta taso ta ce wata fitina ga ansar can suna so su da wani fitina sa so su tada shugaba daga cikin su abubakar ya ce subhanallah umar ya ce subhanallah ina suke suna can saki ba bari sa'ida ai lokacin da abubakar da umar suka je wajen sakima ba zai fa'ida sai ga ansar suna kokarin zaben shugaba suna masu riga sun fitar da wani sun zaba shi ne sa'ad bin ubada shi ne sai ainihin abubakar radiyallahu anhu ya je wajen so kafin ya sai umar ya ce da Allah abubakar ya bashi dama ya magana sai abubakar ya ce a kabarin yi magana abubakar ya ce ba ni dama sai abubakar ya karɓi magana umar ya ce ya so a ce ya yi magana amma amma abubakar ya ya karɓa shi kenan abubakar kuma sai ya yi magana amma magana abubakar sai ya fi na umar din abubakar ya nuna musu cewa kun san cewa mutanen da suka fara amsan musulunci su ne ainihin muhajiru sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa wannan al'amari wato zai kasance ne a hannun Qurayshawa ya kawo musu hadisai hadisai hadisai da suke nuna cewa shugabanci na hannun Qurayshawa har yace nahnu umara wa antumul wizara mu ne shugabanni ku ne wazirai yayi musu bayani kuma ya yabe su ya nuna kokarin da suka yi musulunci amma kuma kada su manta ga wanda suka fara gwagwarmaya wanda suka taso dungurungum daga makka an koro su saboda addini wanda lokacin nan ba su zama addinin ba aka zo aka suka zo aka koro su suka wai wa'ancan kuma masu tarban baki ne su ansar masu tarban baki ne wa'ancan kuma su ne asalin wayanda suka wahala akan addini wa ya fi cancanta a sakawa tukuna shi ne sai abubakar ya nuna masa haka wani kawai ya tashi tsaye ya ce wannan magana ba za mu saurari wannan magana naka ba min na amirin wa min amir a cikin akwai shugaba kuma ana kowa ya zaɓi nashi muhajirun su zaɓi nasu ansar ba su zaɓi nasu ba wani magana waya ce wai shugabanci na hannun ƙurai jawa an gane wannan ko nan take hayaniya hayaniya hayaniya sai da abubakar ya yi hikima da umar ya ga hayanin ya yi zafi wasu daga cikin ansar sun gamsu da magana sun koma gefe wasu kuma suna lallai an arba a lokacin nan kafin ka ankara sai umar da umar ya ga cewa wasu daga cikin ansar sun gamsu sai shi abubakar daga hannunka man baya sai abubakar ya ce kai zo baya sai daga hannunka sai abubakar daga kawai sai shi sai kowa da kowa sai zai mu baya kada abin da ya shafi shawo shi ne abin da yake nan gani to shi umar ya ce abin da na ji tsoro kuma da ke tsoron da na ji na ce sauri ya daga hannunsa in ba a yi baya da sauri ba za su sun suka yi al'umma sun rabu biyu da suna ya faru kuma manzo Allah ya riga ya ce lallai in dai Qurayshawa suna rayu babu wanda ya dace shugabanci a lokacin yake mun ji tsoro in ba mu yi ba za a samu bayi'o'i da yawa a nan sai shaidan ya kunno kai an gane a nan wajen ne Umar ya ce Abubakar ya daga Abubakar a daga hannu ana mai mubaya'a shikenan sai Allah sai ta wannan hanya sai aka yi maganin shaidan, sai kuma ya zo mai mubaya'a kuma to magana ne mai tsaukan maganar sakifa bari sa'ida kaga abin da ya aikata yayi ne don gudun fitina yayi don maslaha ga al'umma an gane wannan ya sanya lokacin da Ali bin Abi Talib ya zo ya ce yaya za a yi har a zaɓi shugaba ba a kira ni ba alhali ina daga cikin kwamiti na shura shine umar ke cewa wallahi abin da yasa aka yi haka saboda shugabanci na abubakar ya zo ne baktatar wato ba wai an shirya ba ne an zo ne su ansar suna so zaɓi shugabanni ko lokacin babu kowa daga ni sai daga abubakar da umar sai muka ji tsoron idan har ba a zaɓi shugaba ba za a samu su bai'a da yawa a nan shi yasa aka yi sauri aka zaɓi shugaba amma a ƙa'ida haka ba su zaɓi da shugaba wa yanzu kwamitin suna ne to amma kuma su an fara ban jira kuma ba za su fitar da shugaba in an yi shiru bala'i ne to a yi shiru a bari sai an fitar da wayannan ko kuma sun daga musibar da ya faru a yi sauri a a tsayar da da fitina sannan a zo a san yadda za a yi nan gaba wanne kamata a yi to wannan shine abin da ya faru shugaban abubakar radiyallahu anhu umar ya ce ko da za a zaɓi shugaba babu wanda ya cancanta dama sai abubakar to amma kuma yadda abin ya zo in an ce sai an jira mutane a yi wani screening a yi wani kaza wayar za su yi baya. kuma da zarar sun yi fitina zai auku cikin al'umma ko fa jona ai aha ثم لعثمان رضي الله عنه عليكم السلام Sai yi control Allah ya sa suna da gaskiya da kuma hujjoji da suka kawo kuma wancan suna cin hujjoji da suka gamsu amma wasu masu son rai suka gamsuwa wasu wuce ɗan ya ɗan su haka da ce kawai su ba su yarda ba kowa ya zaɓi na shi shi maganan da aliyu ce yana da haƙƙi a sarar mushi ya yi abin da ikilasi ne ya yi abin da ikilasi ne ai yana da haƙƙi mana akwai abin da dole ne in za a ya kamata a ce ka sani Ali bin Abi Talib ya kamata a ce ya sani amma yadda abin ya zo in an ce sai an jira an kira shi za a yi banna shi yasa aka yi sauri aka ɗauki matakin ne so daga baya a mai bayani ya ji haushin abin amma daga baya da aka gaya mai sai ya gamsu نعم عقيدة السلف أصحاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة أصحاب الحديث نعم qultu wa billahi tawfiq sai na faɗa duk da Allah ake neman dacewa inna ashabul hadith almutamassikina bil kitab was sunna lalle ashabul hadith masu riko da kitabu wa sunna sune salafiyun sune al-firqatul najiya sune al-qa'ifatul mansura na'am hafizallahu ahya'ahum Allah ya tsare rayayyunsu wa rahima amwatahum kuma yayi rahama ga matattunsu na'am yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyya su ashabul hadith suna shaida ga Allah ta'ala da wahadaniya cewa Allah shi kadai ne fi zatihi wa sifatihi wa afalihi na'am walin rasul sallallahu alaihi wa sallam bin risala sannan suna shaida ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da manzanci wan nubuwa da annabta muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau ala al-kufar wa ma'u bainahu yasin wal qur'an al-hakim innaka lamina al-mursalin haka Allah ya ce Allah ya ce lalle wallahi kana daga cikin manzanni wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi sannan su ashabul hadith suna sanin ubangijinsu da siffofinsa ubangiji yana da siffa. wannan suna raddi ne gawa ana kiran wannan raddul latif raddi ne wanda yake mai laushi wanda wani ba zai gane raddi ake ba su ashabul hadith suna sanin ubangijinsu da siffofinsa saboda akwai masu mai akwai masu kore wayannan sifofi wato ashabu tabi su ne jahamiya da mutazila su jahamiya suna kore sunayen Allah gabaki ɗaya da siffofinsa mutazila suna ainihin tabbatar da suna su kore sifa mutazila suna cewa sami'un bila sal'in basirun bila basarin alimun bila ilmin an gane wannan ko hakimun bila hikima suna ne gundari sunan bai da ma'ana suna ne jami indahu su kuma yana mutazar ka ta ah, su yana yan jami'a sai in an tabbatar da sunan ma ai dan adam shi ma yana da suna to a nan wajen kuma an ce laisa ka mithli shawun in an ce suna dan adam suna to an kama da Allah da halitta dole shi ma kore ne sunan sai suka kore ma Allah sunayen aka ce to wa'annan sunan da suke Qur'ani ba suka ce wato jingina zuwa ga Allah majazi sunan wasu sashe ne daga cikin halittu ba sunan Allah ba ne an gane wannan ko eh. ah, allati na daga biha wahyu wanda wahayinsa ya yi furci da shi da saukakken littafinsa a shahida lahu biha rasuluhu wanda ko manzon Allah ya masa shaida da ita kaga su ashabul hadith ba sa son kawo wani abu na san rai tunda dai sifofin Allah sifofin Allah gaibi ne yayi dukan mu gaba ɗaya duniya babu wanda zai ce ya san Allah ko ya taba ganin Allah mun san Allah ne ta wani hanya ta hanyar wahayi mun san Allah ne zatin Allah da sunayensa da siffofinsa ta hanyar wahayi ashe idan muna so mu raba gardama in muna jayayya dangane da siffan Allah ya kamata mu koma ne wajen wa wajen Allah din Ar-Rahman fas'al bihi kabira in kuna so ku san Allah shi Allah za ku tambaya ya Allah muna jayayya game da kai muna so ka raba mana gardama ka gaya mana sifofin ka dan mu daina jayayya wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah duk wani sabani da kuke ko wani irin sabani ne hukuncin wannan sabani yana wajen wa da zaran Allah ya raba mana gardama muna da wani jayayya kuma a wannan shine hanya mai sauki baka taba ganin mutum ba sai kuma ka zo kana siffanta shi dan adam ma kenan baka saba ganin shi ba zai kaga muke dogo ne ga irin fuskan shi ga irin hannun shi ga irin ɗabi'an shi baka saba ganin shi baka san komai game da shi ba a ina ka samu kai bokanci kenan an gani Allah babu wanda ya taba ganin shi babu kaza hanyar sanin Allah shine ta hanyar wahayinsa an gane wannan ko su ga shine Allah yake ga mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun su kafiran maka suna siffanta Allah da wasu irin siffofi suna jingina mishi ɗa suna jingina mishi kaza jingina mishi kaza sai Allah ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza dangane da abin da suke siffantawa kaga sai Allah ya yi tirza abin da suke siffanta Allah da shi babu ruwan Allah da abin da suke siffantawa sai ce mi wa salamun alal mursalin amma aminci ya tabbata ga wa manzanni kenan duk wani abin da manzo ya faɗa game da Allah akwai mai akwai aminci amma abin da wani mutum ya faɗa game da Allah babu aminci a kan shi duk wani malami in ya faɗi wani abu game da sifan Allah babu aminci sai abin da ya faɗa ya dace da abin da manzo Allah ya faɗa suna sai Allah ya ce wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni shine ibn taymiya ke cewa li salamati ma qalu minan an-naqsi wal aib hmm. saboda kubutan abin da suka faɗa daga naqasu da aibi maganganun manzanni babu na kasu babu aibi saboda daga ina suka samo shi wa ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahyu yuha da, ka ahlus sunna suke cewa wato kai tsaye in ana so a san siffan Allah a tabbi Allah din ko a tabbi manzan da Allah ya aiko an gane amma su yan bid'a fa suna samo aqidar su ne milal falsafa falsafa na ainihin Yunan da kuma Aflatun a nan suke samo aqidar su Kuna da wannan ayi saboda haka babu ruwan Allah da wannan sifar da suka siffanta na'am aw shahida lahu biha rasuluhu ala ma waradat al-akhbar ko kuma duk abin da manzo Allah ya shaida da shi akan abin da hadisai suka zo ingantattu kun ga wannan babu ruwanmu da hadisai da ifai idan hadisai da ifai suka faɗi wani abu game da Allah ba za mu ɗauka ba sai sun inganta wa naqalatu al-udul istiqatu an kuma adilai amintattun suka ciro daga manzo Allah adilai amintattun suka ciro daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa yusbituna lahu jalla wa ala ma na li nafsihi fi kitabi suna tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar wa kanshi a cikin littafin su ahlus sunna in kaga ahlus sunna yace Allah yana da fuska ya gani ne a cikin Qur'ani da hadisi Allah na da hannu ya gani ne a cikin Qur'ani da hadisi fuska ba irin nashi ba hannu ba irin nashi ba a Qur'ani da hadisi ya gani ba da ka ba ku sannan kuma ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam sabanin asha'ira sabanin yan jami'a sabanin yan mutazilawa sun suna ma kore ma Allah ne abin da ya kore wa kanshi kala suna suna kore ma Allah ne abin da ya tabbatar wa kanshi Thank you. na'am na'am na'am na'am daga murya ba wani baya ma wani istikara istikara kai kake yanda yanda wani baya maka sallah haka wani ba zai ma istikara ba sai ake bukata kai da kanka in ka ji wani ya ce zai ma to boka ne to ka guje shi uba uba zai iya mai zai iya mai sallah zai iya mai azumi shi kan shi dan shi ake so yayi manzo Allah ya koyar da yana koya musu istikara kamar yadda yake koya musu sallah haka annabi ya koya musu kowa ana so shi yayi da kanshi ne wani baya ma wani istikara shi uba zai istikara ne nashi da kanshi sai zai maka addu'a Allah ya sa ka dace amma ba istikara ba eh na'am Assalamu alaikum. Ana ƙara da tunatar da yan uwa akwai karatu da malam yake duk ranar Lahadi a masallacin ɗan gwari eh, gwari layin kotai masallacin layin kotai a daidai daura da mai ɗan suya din nan. Eh, saboda haka ana ƙara tunatar da yan uwa ya kamata a dinga halartar karatu. Saboda muhimmancin shi littafin Akhdawul Musallin na eh, Abu Ammar Al-Misri. Saboda haka shi ake karantawa a can masallacin. kowa ya kamata ya dinga halitta da yawa za ga babu ɗalibai na nan haka wanda suke yan asuba za ga babu su ba sa halittar wurin karatu saboda haka ɗan dagi da Allah a ba da haɗin kai idan ya zama duk inda malam zai je karatu mu ɗalibai muna ba da haɗin kai muna zuwa to za mu ƙara ƙarfafa gwiwa akan abubuwan misali amma idan ya zama kurin kai sai lokacin da karatun da kake so ayi yi za ka zo amma na wani da ake kai ba za ka je misali to zai zama babu ƙarfafawa saboda haka da Allah ana ƙara tunatarwa in uwa wanda suke da dama suke da lokaci a kokari a halarci karatu yana da muhimmanci sosai ah, wannan shi ne isha da ana yi ne tsakanin magrib zuwa isha duk ranar lahadi tsakanin magrib zuwa isha سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك